yau juma'a biyu ga watan jumadal akhir ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha daya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar a wahiliyatul abrar واشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin babu kitabu ma ya ƙuluhu iza da khalafi sala inda mun shiga babi na 69 daga cikin jerin giyan babu babubukan littafin al'azkar babun fil husna malam nawo ya ce babin da ke bayani akan sunayen allah kyawawa ya bude da ayan alkur'ani cikin sautul araf walillahi al'asma'ul husna ohu biha sannan ya biyinta da hadisin cikin bukhari ruwayan abu huraira annabi yana cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman Allah yana da sunaye 99 ban ahsaha da halal janna annabi ya ce wanda ya san su ya imani da su ya aiki da su to zai shiga aljanna to wannan muna kokarin musan waɗannan sunayen ne kuma kamar yadda na gaya muku ni ban shirya gaugawa cikin wannan ba don dama duk wani abu mai nagarta to ba a samun cikin sauki yayi kwana samun cikin sauki ne to waɗannan sunaye idan mutum ya san su ya kiyaye su to zai shiga aljanna so da dama kamar yadda na sha faɗa cikin wannan karatun ba a tsayawa a fayyace wa mutane hakikanin ma'anan waɗannan sunaye an gani kawai sai dai kawai a karantar da su haddace su sun haddace mai sunan yake nufi oho mai ma'anin shi oho mai siffan ma dai oho yanzu jiya mun karanta sunan attawa suna ne na allah kuma siffan shi ne abubuwan da muka amfana a cikin wannan sunan yana da yawa domin misali da a ce za a samu wani malami ya ce shi da azumi kawai zai yi tasirin sunayen Allah ne sai ku ga mafi yawancin musulmi ba za su je ji ba don abin da suka ɗauka sunayen Allah ma suna da buƙatar wani tasiri ne daga ɗan abin da muka gabatar ku da kawai kun san inda za a ce za a yi hakan kuma za a samu ilimi mai yawa ina gaya muku cin abin da nake faɗi duk da cewa ina ganin kamar muna tsawaitawa akalla akalla ɗaya bisa goma nake faɗi akan kowane suna wallahi na abin da ya kamata a faɗi ɗaya bisa goma shi ma wannan ɗayan ma ina gaya muku ina ganin na cika amma still muna fatan allah madaukin sarki ya amfanar da mu to a tawab kamar yadda muka faɗi ko muka ji bayanai a baya allah madaukin sarki shine mai karban tuba kuma yana son tuba kuma yana ba da sakamakon tuba kuma yana farin ciki da duk wanda ya tuba a lokacin da kika yi laifi kike kokarin meka wuya ga allah cewa kin tuba to a daidai wannan lokacin kofan allah na biyan bukatunki a buɗe suke sanda kike tuban nan sai ki tuno kina son kaza da kaza da kaza sai ki roki Allah duk waɗannan abubuwan da kike so Allah madaukin sarki zai baki amma na sha gaya muku kar ku yadda kuna yin abu kuna da bukata wajen Allah akwai haƙƙin mutane tare da na magana ko na aiki za ku yi ta amilatun nasi ba kuna aikin wahala kuna sa ran ku ga kwaranyewan damuwa ba za ku gani ba mun gane in kin taya sai ki ce ya tawwabur rahim ko ya tawwabul hakim sai ki nuna laifukan ki kina neman ya yafe maki kaddara ma ba a baki wani abu na duniyan nan ba sai Allah ya yafe maki laifukan. akwai abin da aka rage maki a ce duk banki Allah ya yafe maki ko ba a canza maki ya zama lada ba ya yafe maki kadai ba wani babban abu bane balantana a ce kin yi karya sai kaɗa daga hannu kice Allah na tuba daga wannan karya da ni Allah ka yafe ma wannan zunuban karya da nayi Allah madaukin sarki ka sa albarka ma 'ya'yana ka sa albarka ga kasuwanci na ka azurta an cika da kalmar sha kin je da yake bayan kin tuban to san da Allah yake farin ciki to kuma lokacin kin shigar da wasu abubuwa za a yi ne za a karɓa kenan kun gano wannan da kyau ko ba kuma cewa kai to shi ke yauwa cikin da haka ne bari in je in saba Allah dan in tuba dan in shiga da wasu abubuwa ba kun kuma kika yi wannan to kin yi wauta Allah madaukin sarki ya mu dace to suna na 48 al-hakim ai huwa alladhi yuhkimul amra wa yaqdi fihi Allah madaukin sarki shine wanda yake tsara al'amara kuma ya hukunta kasantar da waɗannan al'amura wa yafsilu da ƙa'iƙi kuma allah maɗaukin sarki shi ke tantance abubuwa cikin hikimar shi bari ku ji saboda haɓin hikima irin na allah yanzu wannan icen nan ganyen nan na shiwaka ai idan aka tattauna shi a baki aka haɗiya me za a ji ɗaci don allah da ɗacin shiwaka da ɗacin maɗaci iri ɗaya ne waye za ta iya bambance mana ɗacin idan kika ɗanɗani ƙwayan maganin chloroquine ba yana ɗaci ba da ɗacin shi da ɗacin shiwaka da ɗacin maɗaci iri ɗaya ne kun san wanda ya tantance ɗacin ya zama daban-daban shi ne alhakimu Allah ne kuma shi faɗacin nan da kuka ji shi mabambanta ɗin nan a jikin harshe ɗaya ake jin shi kina ɗanɗana maɗaci ke cikin wannan maɗaci ne ka wannan shiwaka ne wannan kun gani harshe ne ƙwaya ɗaya shi ke wannan aikin shi ɗaya da kuma za a sa siga sai ce ah wannan siga ne da za a sa mai gishiri sai ce wannan gishiri ne da wani abu mai bauri zai zo sai ce me shi kuma ga yanda yake Allah ne mai tantance da ƙa'ik ku zo yanzu ayaba mai take da shi zaki abarba mai take da shi zaki siga mai yake da shi zaki sannan zuma mai take da shi zakin siri ɗaya ne mangwaro ba ta da zaki da zakin mangwaro ɗar gawasa da soto da kan biri da binta siga eh zaƙin iri ɗaya ne kun ji Allah ku Shi ne hakim mai aiki ɗaya ne to amma kuma sai ya raba wannan da wannan da wannan da wannan kuna fahimtar wannan yanzu da Allah ta ina ne Allah maɗaukin sarki ya zuba ruwan kankana in kina shan kankana ki ji da ruwa tun a ciki a ina ya zo ya ka ya shiga kuma duk waɗannan abubuwan sai Allah ce yus ƙabi ma'in wahidin da ruwa ɗaya ake masu ban ruwa sai ke same shi kuma ɗanɗanan ya sha bamban da juna wannan shi ne hikima irin na Allah ba ganin uwa da uba sai su haifi 'ya'ya biyu amma sai halinsu da ɗabi'unsu sai ne sai sha bamban hmm? Allah ne ke wannan aikin shi sa idan kin fahimci wannan da kyau ku za ki iya zaman lafiya da kowa a duniyar nan ɗauka za ki ke kina da bambanci da kowa wajen ɗabi'a wajen abin da kike so haka wajen abin da ba ki so idan kika ga wata ko wani ya yi abin da ba ki so in gina da kan gado ba ki samu matsala da shi ba sai ki ce irin ɗabi'an da Allah ya mai kenan inda kowa a nan zai zama irin ɗabi'a na yake da shi ko ku da duniyan nan ba a zauna lafiya ba inda kuma kowa zai zama irin ɗabi'an ki ake da shi a duniyan nan da ba a zauna lafiya ba raba mu da Allah madaukin sarki yayi ko kowa da irin halin shi kowa da irin ɗabi'un shi kowa da irin abin da yake so ko shi yasa muka zauna lafiya idan kika fahimci wanci ta fahimce ki sai ku zo na kalau ba ki ganin ke za ki haifi 'ya'ya guda biyu ɗaya ki gani fushi ne ɗaya kuma ba mara fushi ɗaya mai damuwa ne ɗaya ba mara damuwa ki ga wani mai kyauta wani fa mai ruwa kuma ciki ɗaya suka fito Allah ne ya raba waɗannan abubuwan amma ba ki ce wai ke duk abin da kika tsara kike so wai ke so kike wannan abun wai a yi shi haka ba ki ya sha ƙarya aike ba Allah ba ce an gane wannan da kyau misali wancan makon ne ko je ne takarda mai rabon kayan masarufi na gida je ne ko yanzu alal misali a wannan yanayin je na je ina ta lissafi wanda nake tambayan wani nake cewa ya taimaka min wajen ya zo man da bayanin yadda za a warware wannan ƙadiyya shi yana da mata hudu ne sai ce rabu da su ai ita mace so take ka zama takalminta tana ganin ta mallake ka ne kamar yadda ta mallaki jakanta kamar yadda ta mallaki gazar ɗinta kun gano wannan da kyau ku ita eh, shine su yau bi abin da kai za ta ce ba haka ya kamata ba kun ya ce rabu da su ya ce ka ganna a gidana ya ce saboda a zauna lafiya ya ce ɗakin shi kayan tireda ya siya ya zuba kantaye ya ce hawa biyar duk abin da ake bukata na bukatun gidan ya ce akwai sai dai kawai ki je ki ɗiba wannan ma da zai ɗiba ya ce kaga na ya haka ne don a zauna lafiya ko ya ce ba gidan da bai da zaman lafiya unguwan gaba da irin gidana wannan za ta kawo ƙara ai wancan da ta zo ɗiba ta ɗiba ya fi nata shi an ce kake ɗiba da yawa ne <laughs> kun gane <laughs> amma tun da mun ce yau a yau mana rubutu za mu jira mu jira ko koko amma da yake Allah maɗaukin sarki ya san irin hikiman shi sai tsara mana abubuwan namu tsaf yadda za mu iya gane abubuwa imo imo ina fatan mun gane wannan da a jiya bayan da tashi nan wajen na ce Allah hakimu kun gani na manta na tura wata wani ne ya kawo kuka cewa ga matsalan da yake fuskanta da matan shi ya ce da Allah shi so yake in kira ta mata wa'azi da ya gaya man laifukan nata duka sun ce to ba matsala na bincike shi ba na ansa to jiya na ce turo ta da ya turo ta sai ne mai waya na ce to ba za ta dawo ba za ta kwana sai gobe yau kenan tana zuwa sai na tura ta wani gida na wata mata unguwan na ce zai ta kwana a gidan da safe ya ta zo shi ma ya zo ta je ta kwana a nan ta ci abincin dare ta ci abincin safe da safin nan ne treating case din da ta zo sai ta ce a za ta koma gidansa a'a ki bari yanzu ci a'a za ta koma ta je ta ga wani irin rayuwa a wannan gidan wanda na rantsi da Allah ni ban san gidan da yake wannan gidan bukatan taimako ba duk unguwan yana gaya min cewa shi fa a gidan shi duk abin da ake bukata akwai duka ya ce kullum garin allah ya waye tana da kudin cefane naira 500 ya ce kuma ba wai kullum 500 zai bata ba ya ce yana bata naira 15,000 ne na cefane a dunkuli a duwata. sannan komi akwai ya ce in an kawo nama yau kwana biyar za a kawo kifi kwana biyar za a kawo nama kwana biyar za a kawo kifi haka ake a gidan shi ya ce daga ita ya'yanta kwaya biyu ya ce amma a naman da ake kawo fa na kwana biyar na akwai kaji guda biyar a ciki komi akwai shi ne aka tura ta wannan gidan ta je ta ga wata irin miya kamar an wange kai ta ga kaza ta kuma a gidan ana zaune ne lafiya lau <laughs> ni tun da ya gaya ma akwai butulci sai da ce ta zo je ta kwana ɗaya ta dawo Sun san wani wa'azin ba da baki ake yin shi ba da ne ake yi kun ga Allah hakimu Allah shi ya tsara can ga ni'ima ba zaman lafiya nan ba ni'ima amma akwai ne akwai zaman lafiya sun gani to yanzu ina jiran in ji kwana biyu ne yaya koko to wannan hikimar Allah ne kin sai daga cikin hikimar Allah da kina kallon gidan iyayenki kina so sai ki bar gidan gidanki bi mijinki ko ma in kin kai wani munzili na wasu shekaru ki ji gidan kuma ba san zaman shi kike yi ba iyayenki ne fa da yan uwanki da kowa naki su ma iyayen ba sa son zamanki hikima ne na Allah fa kun san su arna da yake su ba su da tsari in ta girma kawai sai ta bi samari kawai kuma kalli wani irin hikima irin na Allah Allah ɗaya amma gari banban jiya nake ji a rediyo ko wani babban mutum a Najeriya wai da yana tare da wata inyamara har sun haihu yaron ya je waye waye waye wai yanzu yaron an sako shi daga amerika da gidan yari ya dawo wai iyalin sun je sun an so shi wai za a zo a kula da shi aiwa na ce ikon allah mu yanzu misali mutum in ya je ya zauna da wata watan banza ta haihu zai kai wannan dan gidansu wannan shine allah daya amma wala gari bamban kuma babban mutum ne a ƙasar nan allah hakimu Allah ne ya tsara yadda wannan abin yake ana fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya samu dace to shine sai yake cewa wa yubayyana asbabuhu kuma sai Allah ya bayyana sababban komi ta iji da kuma natijan komi ko ga abu mamaki ba a cikin kwanakin nan ba ya sati ba ba ruwan sama ba eh amma ko wacce ta ga hadari yanzu a nan fa Allah madarkin sarki ya nuna mana wani abu ne dama in zafi yi zafi aka irin waɗannan abubuwan ai ana ɗiban ruwan teku ana zuba a girgije ne haka Allah ya tsara za mu zo mu yi wannan ne sababin saukar ruwan sama kun gani Allah ne ke sababa waɗannan abubuwan ɗan abu ba abu ba sai ga sababin shi ya zama mai ya zama wani abu da aka yi wannan ruwan saman in kuka ji ƙarerayin da mutane suka yi a duniya sanadiyar ruwan saman ko za ku yi mamaki za ku yi mamaki shi fa Allah ya yi ruwan ne saboda zafin ya kai wani gejin da za a iya yin ruwan saman a bisa ƙaddaran Allah da hikimar shi to irin wannan ne bokaye in suka same ki wawuya dama sun baki magani sun ce ki hada da ruwan saman fari to wannan ruwan sama kuma an yi shi bayan isha ne kila kin yi me kila kin yi bacci sai da safe sai ga kamar an yi ruwan sama suke kash sai ki koma in kika je zaki ƙara rakiyan asara ne kuma don wani abu za a ƙara karɓa ninki kuma Allah shi kyauta Mali ya ce fal hakim ya juzu an ya kuna bi ma'ana hakim zai iya yiwa Allah hakimun kuma ya zama hakim misal kadir bi ma'ana qadir misal alim bi ma'ana alim kun gano wannan Allah shine mai iko da kaddara abubuwa da ilimi to kuma ne hakimin mai hukunci kuma shine hakimin mai hikima komi da Allah maɗaukin sarki yayi shi da mai da hikiman shi yanzu barin tambaye ku yanzu in za mu yi larabci akwai inda muke tabawa ne kawai sai mu ji muna yi larabci akwai ba baki ɗaya ba ne kuma ba kunni ɗaya ke ji ba yanzu dan Allah na ki yarbanci akwai inda ke tabawa ne kawai take cikin fara yarbanci ba yi kawai kike yi ba da za a buɗe kwakwalwanki ba abin da za a gani sai wasu yan tsokoki da wasu yan soso soso sai jini a zuciyar ma haka yake amma kalli yadda Allah ya tsara waɗannan abubuwan to shi Allah ya zaki roƙe shi da suna alhakim to zaki kirari ne wannan su ne fada cikin abin da zake shimfida da sharan fage ko gano wannan in kika nuna mai Allah kai ne ka iya ko da wasu zaki wannan Allah kai ne mai hikima wanda ka sanya gani a cikin ƙwayan ido wanda da za a bude idan Allah ba za a ganin ba Allah kai ne ka sanya jin ɗanɗano a cikin harshe da za a buɗe wannan harshen ba za a ga inda ɗanɗano duk irin waɗannan abubuwan kina gaya ma Allah kai ne kai kaza kai ne kai kaza Allah kai ne mai kaza to ga bukata na Allah kai man kaza in kika roki Allah da wannan zai wahala ki na Allah bai maki ba in kin ga ko bai maki ba ko to zai zo a cikin abubuwan da za karanta ne a gaba akwai abin da Allah zai aje maki in ya baki yanzu bala'i zai zama maki an gani saboda baki zan mahimmancin abin ba mai yiwa Allah shi kyauta shi ne ma ce wasta hakamar rijal wasta hakamar rajulu idza tanaha amma yadurruhu fi dinihi a dunyahu ana cewa mutum ya yi tsari ko yana da hikima in yi nisanci abin da zai cutar da shi a addinin shi ko a duniyar shi ta ce kai wani mai hikima ne jiyan da Allah ya taimake shi an fahimci wannan da kyau ku wannan muna tattaunawa da wani yake ce mashi kaga Allah a cikin hikiman shi ko duk abin da Allah ya daga abin nan ya sama sau da hikima na Allah sai Allah ya dawo da wannan abin kasa ya rushe shi sai ce bai gane ba na ce shekara uku da suka wuce baya kai ne nan ka zo kana man kururuwa da ihu. cewa goodluck jenison yana da sa'a a rayuwa na ce sa'an ta kusan karewa ya ce ai yana da sa'a ya ta man bayani kaga daga dan majalisar jiha ya zama shugaban majalisa ya zo ya zama mataimakin gwamna ya zama gwamna daga nan fa ya zo ya zama mataimakin shugaban kasa ya zama makaddishin shugaban kasa ya zama shugaban kasa na ce akwai da kuma zai rasa ni ina kallon in ya gama tenuwan shi dole ya mai Kashe yana so ne Allah zai kwace nuna mashi bi isa ba <laughs> kun ga Allah ko haka Allah yake tsarin shi yanzu ka noni hikima irin na Allah sa'a mai ci su ne suka ci irin wannan shi ma haka ya taso da wannan sa'an har ya gwamnati nuwa biyu da Allah ya nemi za a ci gaba da yin mulkin da shi sai me sai canza jam'iyya yau kuma sai zama da wa ake damawa da su za a dama tun da aka fara demokradiyya shekara sha shidan nan da shi ake yi in ba ya sa ba kuma sai an yi sha shida na gaba kuma da shi ake yi ana nan kuma sai allah ya kawo ta guguwan sai allah ya ce yau kuma ma bai yi da shi hikimar allah kenan wanda kuma aka ce shi ba kowa ba ne yau sai waye gari ya zama kuma shi ne kowa haka allah yake allah madaukin sarki ya sa mu dace ke sa rayuwa mu fita a sannu Allah ya tsara ma kowa yadda abin shi zai kasance yanzu misali lokacin da annabi yake a garin maka ai mutanen garin maka yaban shi suke ta ai mutumin kirki ai mai kan haka ne ana nan sai nan sai ya ce Allah ya aiko shi tun da garin da ya ce Allah ya aiko shi shiga matsala kun san mutanen maka abin da ya sa ba su yadda a ce Allah ya koma zan Allah ba hasada ce ba domin sun fahimci duk wanda zai jagoranci addini to ko shi zai zama mai fada a cikin al'umma to yanzu ana yaban shi a ko'ina ana faɗin alkhairai ana yaban shi ana fadan alkhairai to yau kuma sai zama shi ne shugaban addini su waɗanda ake ganin su manya ne jagorori ne to yau za a zama dole cikin mai cikin shi shine abin da ya ja abdullahi ɗan ubayyu ya ta ma'annaba abin da yake ya rika mashi sau da garin makka a garin madina ana sa ran za a naɗa shi a matsayin shi ne sarkin madina sai ga manzan allah ya sai da allah ya bar annabi shekara goma sha uku yana cin wuya a yana a makka sannan allah ya buɗa mai ya sanya mai tunani da hikima ya sanya ma addinin karɓuwa annabi ya gane cewa ya tura sahabbai su hijira shi ma ya hijira yana zuwa madina ya samu sauki a shekara sha uku bai da hikiman da zai ce a hijiran don a samu sauki hikimar Allah ne Allah bai tsara mai haka a lokacin ba kima ki ba rayuwa a hankali kin ga yadda ke ganin rayuwa kamar yanzu ba daɗi ku akwai lokacin da za ta zo sai ki ga rayuwan kuma ta yi daɗi hankali kwanci wallahi ma ka zo ana labari ki ci ikon Allah kamar ba mu ne ake kaza ba kamar ba mu ne kaza ya faru ba ikon Allah kun ga tsari irin na Allah amma dan adam saboda gaugawa da garaje in bai sa ba har sai ya shallake sa'an shi an gani sa'an da yake da ita ba sai shallake ta Allah madaukin sarki ya sa mu dace suna na 49 shine algane hmm. a kowa na son wannan gina wadata ai subhanahu huwal mustagni anil khalqi Allah shine wanda ya wadata bai bukatan komai wajen halitta bi zati shi ya wadata ga kanshi wa sifatihi da sufofin shi wa sultanihi da mulkin shi yanzu Allah madaukakin sarki sallan da kike fa ba wai yana amfani da wannan sallan ne yana samu wata daukaka ba ko ke ko kakki wannan ruwanki in ma kin yi ke amfanin zai kai gare ki in ba ki yi ba hukuban ke zai dama mun gani shi yasa ya ce bai bukatan arziki wajen kowa shi ya wadatu shi yasa ya ce da mutanen farko da mutanen ƙarshe da za su haɗu su zuba ma Allah tawaye ce ba za su bi shi ba su iri ɗaya ya ce ba abin da zai rage mulkin Allah da komi haka da mutanen farko da mutanen ƙarshe za su haɗu a bisa taƙawa iri ɗaya kowa bin Allah zai bude saba mashi ba wannan ba abin da zai ƙara mulkin Allah da komi saboda Allah galiyun ne kun gano wannan to in kin fahimci wannan nake gane da Allah maɗaukin sarki yake da abubuwan da kike bukata ba fa ya tara waɗannan abubuwan don shi yana so bane ya tara ne saboda wa saboda ke kenan karki ƙasa a guyo wajen gaya mai bukatan ki wanda ke cutar da yawan mu kenan yanzu misali yawan ina da naira dubu in kina da bukatar naira ɗari biyar a ciki aiki ya same ki sau da zai wahala mutum ya raba arzikin shi biya baki rabi ko zai yi sau da ni ban wadata da wannan kudin ba kuma ina bukata shi Allah ba haka yake in ma da kina da bukata wajen Allah za ki ƙi roƙon shi ko to kin shiga matsala kuma kuma yake roƙe shi sai ya ga daman baki a sanda zai baki amma in kin cika ka'idar roƙo kuma duk abin da kika roƙa wallahi sai ya baki to ba nan ba ku labari ba aka ce wani ne ya zauna yana roƙon Allah Allah maɗaukin zargi dubu kaza nake so a wannan lokaci aka ce wajen dubu hamsin yake roƙo shi kuma wani yana gefe yana ya Allah Allah ina roƙonka ba naira ɗari biyar shefanen gida waye waye waye wannan da yake roƙon mai yawa ya ji wannan na roƙon kaɗan sai rata shi kai ranar ka nawa yake ne ma ce 500 shi zaro na 500 ci tafi za ka raba ma Allah hankali ana roƙon manya-manyan kuɗi yanzu cikin su biyu wa Allah ya karba dan shi shi da ya san Allah ku da ba zai gane za a raba ma Allah hankali ba da ya zo karatunmu ya ji Allah sami'un basir ne da zai gane duk magana mai magana Allah yana jin kowanne kamar shi kaɗai yake magana bai san Allah ba ne bai da tauhidi ne yanzu waɗannan sunayen abin da ya sa malamai suka kisiyan mutane fassarar tun da malaman bidiya nake magana saboda in suka fassara waɗannan sunayen Allah za a gane su ba su da gaskiya kuma za a bi su ba sai malaman bida sai suke ta karantar da haddansu amma ba sa karantar da ne ma'anansu wannan ba daidai ba ne allah shi tsawaka walhalku jami'an wa in ila in amihi wa ihsani kun ga halittar allah baki daya to masu bukata ne zuwa ga ni'imar allah da kuma kyautatawan shi yanzu muna bukata akan ni'imomin allah duka Habibi tannan da kuke yi me kuke nema ba iska ba ta kuce ta waye abin da kika ci da safe da ranar nan naki ne na waye kina bukata abin da kike tunani ma a ranki ki ji daɗi ko rashin jin daɗi din na waye na Allah an gano wannan yanzu muna rayuwa irin wannan rayuwar ku yau da daɗi gobe babu daɗi yau da daɗi gobe babu daɗi akwai wanda fa musamman ya zo kun san waɗanda suke zuwa yawon shakatawa kun san suna zuwa yawon shakatawa don su ɗanɗana rayuwa irin namu ɗin nan yanzu kina zaune a bila ba abin da ke damin ki fa wai ki ga wani abu zai ɓata miki rai ko wani abu ya sa ki damu wallahi babu shi in ma kin ga wanda zai ga wani abu zai ɓata mai rai kila sai shugaban kasa maki ba abin da zai dame ki to suna buƙatan wani lokaci kawai su shigo rayuwa irin namu na don a ɓata musu rai shi kan shi wannan ɓacin a wani lokaci menene ni'ima ne fa don zai ƙara miki experience a rayuwa ba ganin yaran GRA sau da dama in ba wanda Allah ya taimaka ba sai gaba su da wayo amma wanda ya taso a irin wannan yanayi irin namu shi kuma za gan shi da ni da wayan ban mamaki kun gane da wayan ban mamaki za ki gamu ne yasa saboda muna rayuwa a wani yanayi ne irin wannan a geto da daɗi ba daɗi abubuwa ga ga irin shi allah madaukin sarki taimake mu fala yaftakiru ila ahadin fi shay'in allah madaukin sarki bai bukata zuwa ga wani koma menene wa kullu makhluqin muftaqirun ilayhi duk abin da Allah ya halitta wannan abin yana da bukata zuwa wajen Allah yanzu sauro sauro yana da bukata zuwa wajen Allah wata irin bukata shine inda zai rayu in kin ga sauro ya tashi ya sauka ji jikin ko yana shan jini ne dan ya me dan ya rayu in ya zuba miki cuta ko ya zuba miki cuta ne saboda mutane da yawa su rayu Allah kenan ki ya ga samu cutar amma za ki tashi ki je wajen likita zuwa wajen likita da kike a lokacin likita yana neman rayuwa ne a jikinki shin za a biya shi albashi a lokacin naf da take asibiti a nan za ta kula da ke za a biya ta albashi a lokacin za a sai magani waɗanda suke haɗa magunguna za su samu abinci sun sai da maganinsu za su yi me za su rayu kin duk ana fagamniya cikin menene cikin rayuwa ke ma da kika sai magani kika sha kina son ki menene rayu. inga duk a cikin cizon ne a cikin cizon sauro yanzu kudan nan da ke damun mu duk yana waɗannan abubuwan ne don yemi don ya rayu yana da bukata zuwa wajen Allah ba wanda zai fita daga cikin ikon Allah ya rayu babu shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa haza huwa al-ginal mutlaq kun ga wannan wadata da Allah ya wadata bai bukata wajen kowa to wannan ita ce wadatuwa kai tsaye wala yushariku Allah ta'ala fihi ghayruhu babu wani cikin halittun Allah da yake da tarayya da Allah cikin wannan babu shi kowa na da bukata yanzu shugaban kasa fa bai iya abu shi kadai yana da bukatan mutane gwamna yana da bukatan mutane kowa yana da bukatu yanzu misali idan yan najeriya suka sa hutsu suka ce wa sai da shugaban kasa ba yanda ya iya sai ne sai sauka inda za ku fahimci ashe muna bukatan shi shi kuma yana bukatan wa yana bukatan yanzu ku kalli a najeriya fa ba fara aikace-aikacen ma da ake son zai ba aiki mafi mahimmanci da ya fara yi shi shine harkan tsaro din nan haka yanzu har an fara ma manta wai a wani abu a duniya sunan shi boko haram an fara mantawa ba ko ku lura ba an fara mantawa sai kuma maganan tattali inda kudi suke bacewa haka wannan kadai ya canza najeriya zuwa gona har ya kai ga obama ya zauna suna magana da buhari ya ce duk afirka ba irinka mutum biyar kun ga mu a najeriya mu yana cewa ba irin shi mutum biyar a shi duk afirka ne mutum miliyan nawa ne a afirka a najeriya kaɗai mun kai miliyan 200 amma aka ɗauki najeriya kaɗai obama na cewa din najeriya a cikin miliyan 200 nan babu irin shi shi kaɗai babu cikin irin abubuwan da nake gaya mutane suka ƙi yadda a din najeriya babu irin dan fodiyo da ya tafi a din najeriya ba irin abubakar gumi ba irin albani ba irin jafar wallahi babu tun da suka tafi ko sai dai nan gaba a nemo amma na rantse da allah ba za a ƙara samu ba an wuce wannan wajen wallahi an wuce ba za a ƙara yi ba duk wanda za su zo baya ko a riga an sallace yanzu abubakar gumi da ya zo bayan dan fodiyo ba irin dan fodiyo ba ne dan fodiyo malami ne kuma mujahidi ne soja abubakar gumi soja ne malami ne irin gwagwarmayan da abubakar gumi ya yi ko ba irin shi ne albani da jafar suka yi ba sau da shi ya yi gwagwarmaya da talakawa ya yi gwagwarmaya da sarakunan gargajiya ya yi gwagwarmaya da masu mulkin siyasa ya yi gwagwarmaya hata da kasashen waje kasashen musulunci da sauransu shi abubakar gumi diye wannan don su kafar kafa rabitat alamil islami Din nasarar mulkin da saddauna ya samu suna tare da wa abubakar gumi nan cikin list na waɗanda za a kashe abubakar gumi akwai sunan shi kun gani akwai sunan shi abubakar gumi cikin abin da ya faɗa lokacin da akin taula ya zo ya samu saddauna cewa akwai fayyuwan ana shirye-shiryen za a kashe su sau da aka tashi su gudu ya ce ina ce koma a kashe ka cikin mutanenka haka sau ya gama a kintauna ce koma a kashe ka cikin mutanenka ce ni ba inda zai ce ka mutu cikin mutanenka ne sutura lokacin da suka ritsa saddauna a gidan shi ai waɗanda suka kai harin ba su gan shi ba ya ga an tara ma'aikatan gidan za a harbi sai ga kai a kashe waɗannan mutanen don shi abinda usman ya kalla kenan a kashe duk mutanen madina saboda shi ya ce ga amadun da kuke kuke bida ga amadun da kuka bida suka daren mashi shine matan shi ta tsaya a gaban shi suka ce ta kauce take sai da suka fara harbe ta sannan suka harbe shi amma ke yanzu ga yan bashi sun yi haka da bindiga gaban mijinki sai ki karkashin gado kawai <laughs> ƙaryan banza ƙaryan wofi <laughs> wallahi kuwa tsayawa ta ya gashe ta sannan a gashe shi shi sa mawaƙin saddauna yake cewa da wulaƙanci ga musulmi ya ce gara shahada don ba illa ce ba wallahi tallahi mu ko mun gane wannan da dai a ce malam albani aka ɗaura shi a baro gara a kashe shi wallahi malam da dai a sa albani a baro na rantsi da allah gara da ya shahada kaba kama allah ya kiyaye a baro Di ina masu zanzarin shahada ha ba da Allah ha ba ina ai ba zai yiwu ba shi sa nake gaya ma ustazai duk wanda ya san bai shirya ba duk wanda ya san bai shirya ba ko Allah ya bar wannan harkar amma ba mutum ya zai ya babatu kuma ya koma yana kwana cikin yara ba wai yayi badda bani wannan shirme ne yayi kusan lokacin da na kaddamar da operation aje a jika ba irin abin da ba ci malam ka gudu na ce in je ina na ce in na gudu iyayena da ƴaƴana da mata to in je ina na ce ina na anan yasa da suka zo kama ni ba wahalan da suka yi gida suka zo suka same ni ina zaune a kama ni na je na dawo sanda a kama ni a gaban wani makiya ga kama ni muna tsaye muna magana da su sss su hudu suka zo su nan ma id card din suka ce shiga mota aka kara min wani abu wani dan karfe karfe nake je haka ya ce ba wani abu ai ba ce ka sa wannan ban muji za mu tafi kawuna ya ce ina a aibin lalaji ko ina a za a sai dai a je da shi ya bude kofa ya faɗo muka tafi waɗannan da suka ga an kama ni zuwa suka sai kira taro aka ji aka so maltina wallahi tallahi yi aka riga irin na turawa wannan wanne zai dona dan kara dan kararas din nan sai a sha <laughs> alhamdulillah an mana magani shi ai shi kenan ya tafi wallahi haka haka yi ana murna ana jin daɗi shi kenan na zama tarihi na je na kwana ɗaya a gidan tuwon dasa gidan wulaƙanci ba komi izza ne muka je kotu aka zo aka waye gari aka cimimiye ni da safafi aka kai ni gaban alkali kai sauran labarin sai wata rana a ranar fatin tun dare har safe ban iya bacci ba kuma mai hana na kasa bacci takaici ne akwai wani wanda dan fowon naya ne a cikin sallin da aka rufe mu wai da waya fa yake a cikin sallin da ya gane shiru sai tambayi wani ke damunka na faɗa mashi shigar lakuntar da hankalinka gobe za ka fita ya ce ka gama ina nan wajen laifin da aka kama ni shi nike ci gaba da yi allai a lokacin yana mutane ko wannan yana ce a kai matan kudin kafin asuba ya ce ta kwashe ina ta ina ta da kudin zai same ta a gari kaza a lokacin ya ce ba wanda zan iya kira a waya shi shine ban wayan da na ansa kyaf kyaf kyaf ta ni kira mala albani ya ɗauka na ce mashi ai ga halin da ake cike ce kwantar da hankalinka ita dama wannan hanyar ta gaji haka ya ce ko ɗaure ka suka yi karkaji ji wani damuwa a ranka Allah kawai sai ji bacci ya ɗauke ni da safe aka zo aka tashe ni aka zo aka ce nawa kuɗinka na faɗa suka ɗauko kuɗi na suka ban na ware dubu goma a ciki na ce a kai ma abokai na a cikin sel ya ce a ba su wani abu su rika siyan biredi zan bi daga ce shek mun gode ni ce ba matsala na ce a ba zan dawo <laughs> na zan ƙara wani wa'azin mai zafi ai aka wuce da ni tun daga zuwa kotu Allah ke kawo man nasara har fitana in je gaba lokacin da muka zo su malam musa sahabi ba na fito a kotu sai ga su ba su labarin duk abin su kare suka zo je mun kamo hanya daga zari ya ce dole sai kai karatu na ce malam na gaje ce ina baka ji abin da muka ji ba ne dole sai kanci ba matsala ne waya gida kafin zo na ce a dafa man ruwan zafi na zo na shiryo kun san Allah ina karatu haka nake ganin mutane watin daga cik daga nan duk ana jin murya na fa masan zuwa laika shi ne na ce ni ne ba wani ba ne <laughs> Allah ya samu dace ka kajo commander operation aji aji kai ne shi ne zai ji tsoron wani <laughs> idan ya kyale ka don hankalinka ya fito fili kowa ya gani Allah madauke sarki ya sa mu dace to to shine sai yake cewa wal ganiyyu aidan huwa alladhi yughni man yasha'u min ibadihi ala qadri hikmatihi wa ibtila'ihi shi Allah mai wadata shine wanda yake wadata wanda ya daga cikin bayin shi gwargwadon abin da ya tsara na hikima kuma ya zama jarabawa ga wannan kun ji babban magana ko yanzu za ku yi mamaki wasu ma'anar suna da kuɗi da ya fi na wasu haka ne yanzu wata nan tana da kashi da Allah ya sa ina da mota kullum sai na ji unguwa in gai da wancan gai da wancan kina yin motar mata na sai ki rasa wajen zuwa haka ne wadda da ce wallahi da mijina na da mota ko ina za mu ci za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza in bai da aikin yi kenan mun gane wannan da kyau Allah ya samu dace wa ayyu gina suwalla fa ginahu nisbiyun muqayyad kowace irin wadata da ke gani in dai ba ta Allah ba to gina wannan wadatan to kayyadaddiya ce in kin hada ta da na Allah wa amma gina al-haq subhanahu amma wadatan Allah fa huwa kamilun mutlaq ita wadatan Allah cikakkiya ce wa mahama balagal makhluqu fi ginahu fa huwa faqirun ila Allah fiye da ke game arziki ku to a wajen Allah talaka ne li anna Allah huwa al-munfarid bil khalqi wat tadbir wat taqdir saboda Allah shine wanda ya kadaita shi ya halitta kuma shi ke gudanarwa wal mulku shi ke mulki wat tadbir fa huwa al-maliku li kulli shay'in Allah shine mamallakin komi almutasarrifu bi mashi'atihi kuma shi ke gudanar da abu yanda ya so fi khalqihi ajma'ina cikin bayan shi baki da yanzu misali yanzu muna gani a kasan nan ai wannan yana daga cikin manyan masu kudi dan gwata ko amma kuna tsammanin akwai abin da ya isa yi a Najeriya abin da ya ga dama ko jiha ɗaya ba zai iya yi ba saboda shine gwamnatin ba haka ne in ya ga wani abu yana so sai dai sa kuɗi ne ya siya daidai da koyan kan rake guda ɗaya in ya kwata ko ya barazana sunan shi sai ɓaci sauro ba na shi ba ne kaga ashe wadatan shi mutsalaka ce ba mu ƙayyada ba ne kuma aikin da ake mai a kamfanin shi da masu aikin za su yi tawaye sai ba za su yi ba zai iya yi shi kadai dole sai an mashi Allah ya sa mu dace amma shi Allah kawai zai ce ma abin zamo sai me sai zamo yufi man ya sha ma ya sha min fadlihi Allah yana ba wanda ya so abin da ya so ne daga falalan shi yanzu dangote da wanda yake so da wanda baya so sai ya amfana da dukiyan shi haka ne kuma ba abin da ya ga dama ka samu shi za ka samu ba amma Allah baka isa ka samu abin da ba shi yake so ba ina son ku gane bambancin wadatan Allah da wadatan bayan shi waka sama li kulli makhluqin ma yakhussuhu fi hayatihi wa rizqihi kuma Allah ya tsara ma bayi gaba daya abinda kowa ya dace da shi za mu mamaki wata anan ku? ma'aikaciyar gwamnati ce haka Allah ya tsara mata ita kuma inda ta rika samun kudin ta kenan ita kuma wata ba ta ake yi haka Allah ya tsara mata ita kuma inda za ta samu nata arziki wata kuma sana'a take yi kun gani na dafa abinci wata na kitso wata na kunshi wata na kaza haka Allah ya tsara ma kowa yanda zai samu nashi arzikin daidai da shi idan kika ce yanda wance ta samu arziki waje kaza ke ma anan dole zaki samu to kin dauko ma kanki damun wahalan da billahi allazi ƙaryanki ya sha ƙarya kake wahala da kanki ne a banza kawai kowa da yadda Allah ya tsara mai abin da ya yi daidai da shi na samun arzikin shi ba da za mutum goma tsaro yanzu misali mutum nan suka nemi mulkin najeriya duka suka samu gwamnan jihar kaduna mutum nan suka sama duka suka samu kowa da yadda Allah ya tsara shi. amma wani bai gane wannan sam sam sam Allah ya samu dace a tsa'uhu in Allah ya tashi wa bawa kyauta la na'u ba wanda ya sai hana wa madaduhu baiwa na Allah la tu bai yankewa kun gane yanzu misali Allah ya ma albani baiwa waɗanda suka kashe shi ba sun kashe shi don su kashe baiwan ba ne baiwan ta tsaya la tanka tsaye wanda suka kashe jafar sun kashe ne don don baiwan ta yi ta tsaya wannan baiwan ta tsaya ƙarya suke ba ta tsaya ba la tanka tsaye wa khazainuhu kun ga taskokin Allah mal a cike suke latan fadu ba sa karewa rawal bukhari min hadisi abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wa ali sallama qala yadullahi mal'a hannun allah cike yake la yaghibuha nafaqa ciyarwan da allah yake yi ba abin da ke karar da wannan ciyarwa sahaul laila wan nahar allah baiwa yake dare da rana a ra'aitun ma an faka min zu samawati wal ard ba ku ganin irin abin da Allah ya ce tun san da ya sama da ƙasa fa innahu lam yajid ma fi yamini ma fi yadi wannan bai karar da abin da ke hannun Allah ba kin ga ko ko da mutanen Najeriya kada aka ci abin da za su ci ai da yawa ku to bai karar da abin da ke wajen Allah ba arshuhu alal ma al'arshin Allah kan ruwa yake wa biyadihi al-ukhra al-mizan ɗaya hannun Allah kuma to nan ma'auni yake ya hafidu wa rufau wani lokaci ga adalci ya sama a ƙasa wani lokaci ga adalci ya me wani lokaci ga arziki ya sama wani lokaci ga me talauci zaman lafiya tashin hankali kun gano wannan haka Allah ke sa wannan abin ya zama haka Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu misali shekara ɗaya da ya wuce baya in ya ke zo karatu nan ana bincika ki ko a bincika za ko a bincika gaza ana yi ma mai faru ana nan za mu koma wancan halin allah ya dukuna amma yanzu allah yana jaraba imaninmu ne mu duka kuma duk yadda mai kokarin ya kashe mutane ya kaza zai iya kashe kowa ne in kika je barne yanzu sai ki ɗauka ba kashe ko mutum da ya ba za ki je garin a cike so dan adam baiwa yake da shi Allah ya samu dace wa inda muslim min hadisi abi zarrin al-gifari annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama qala fi ma rawa an Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi ne qudus Allah ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum da za a samu mutum na farkon ku da na ƙarshen ku wa insakum wa jinnakum aljanunku da mutanenku qamu fi sa'idin wahidin za su taru a waje ɗaya fasa'alu ne kowa ya roƙi bukatun da yake da shi duka fa a tsaiti kulli insanin masalata kowa a bashi abin da ya bukata ma na kasa zalika min ma indi Allah ya ce abin da na mallaka ba sai su sarge shi da komi ba illa kama yanqusul mihyat ina udkhila al-bahr sai dai gwargwadon abin da alluran aka sata a cikin teku take ragewa ko shine abin da zai iya ragewa a wajen abin da Allah ya mallaka zai rage wani abu yau ko allura ka sa a bakin ka ciro allura ta rage yawon bakin ke shi sa nake cewa duk wacce take da bukata na wani abu ko menene ki gaya ma Allah Allah zai baki amma sai ga mutum ya zara ta anya Allah zai bada kaza to baki san shi ba a baki san Allah ba inda kin san Allah ba za ki ce anya Allah ya sa mu dace ya ibadi inna ma hiya a amalakum Allah ce ayyukan ku ne uhusiha lakum nake kididdige muku summa wasiyakum iyaha sannan kowa za a yi mai sakamako daidai da aikin shi fa waje da khairan falyahmadillah duk wanda ya ga alheri ya gode ma Allah kuman waje da gaira zalik wanda ya ga kishiyan alkhairi fala yalumanna illa nafsahu kar ya zargi kowa sai kan shi kan kina neman arziki kawai ke ta kiran ya gani ya gani yin rahim ya gani yin rahim Allah ka azarta ni Allah ka wadatar da ni duk irin wadatar da yake so wannan suna zaki rika kira kiga yadda Allah madaukin sarki zai miki kina zaune sai alheri biyo ki har gida baki san tsammani ba kun gano wannan da ke yanzu kwanakin baya anan muka ce za mu yi kiwon awaki ba tumaki ba muka fara ma sai muka watsar sai wani mutumin neja sai je fara a shekara hudu da muka yi magana muka ke yanzu ya yi arziki da wannan muna yin kora yanzu muka ce za mu yi allah bai ga dama ba muna yi muku kuma sai mu samu matsala wani irin ikon allah har ya gayyace ni ya ce in je in ga gona na ce ina nan zan su ya ce wallahi a masallacin nan ya ji wannan magana ya je inganta ga Allah da mai wadata ya wadata shi kuma ina zuwa kafin ma in je zan ce a samu kamar bunsuraye kamar guda uku a gyara sa sa sa fridge ina zuwa kawai na gama ziyara za a saka sa a buti ne kawai mai gida ni na rabin kenan mu kusa wani irin kayan daɗi duk gidan ba mai cin nama akuya sai yi kaɗai <laughs> kai ai wannan ba ma abin shi wannan shine ma abin dadin ai kaga a soya maka ka ci Ka kai kadai <laughs> Allah ya kara masa rashin cin nama a kuya kaga sai kai ta ci kai <laughs> Allah ya samu dace suna na hamsin kunga zai zama kai rabi kenan Al-karim. ai Allahu subhanahu wal karimul wasi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi Allah shine karamci ne kuma karamcin Allah mai yalwa ne saboda karamcin Allah ne yake ba musulmi ba arni in ba haka ba arni da ke zagin Allah ya kamata ya sha wuya ne ai kuma cikin karamcin Allah ne da jarrabawa sai ya bar mai bauta mashi kuma cikin wahala a ya kamata duk wanda yake bautan Allah ya bi kowa jin daɗi ai ko to Allah mai karamci ne min si'atihi wa si'a kursiyyus samawatu wal ard saboda yalwan Allah ne kursiyin shi ma ya fi karfin samai da ƙasai za mu zuwa kautu na gaba za ku ji kursiyi fa inda Allah ke sa kafin shi ne amma ya fi girman sama da ƙasa da haka za ku gane Allah babba ne kenan duk abin da kike nema ko. ki gaya mashi yana da shi zai baki da yawa kuma duk abin da yake so ku dace duka duka in kin tashi yanzu in gina son ki auri buhari ne ke Allah ka sa buhari ya zama mijina in dai Allah ya karba ko wallahi sai wani dalili amma dai a gaya wa post lady dai muna neman afuwa amma dai in Allah ya karba ko bayan da aka iya nan da lokacin mulkin yan kama karya ne da yanzu yanzu na sace a ji a kamo shi ya za ka ce a yi mafos lady kisha to don me ba za a mata ba Allah ne ce a yi ba ko ku ba shi a cikin ƙur'ani lawar ke sarki ya sa mu dace ko wannan kike so ki roƙi Allah ki gani in kina neman shugabancin Najeriya 2019 ki roƙi Allah in ya ga kin cancanta wallahi zai baki mafi ku ba ku roƙon Allah yanda ya kamata ne shi sa ga bukatu na sun zama muku matsaloli da yawa ku ja wannan sunan ku gani Allah zai bar ku Allah madaukakin sarki ya zama tare da mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum